يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لا ربا أشرين دهدو قوة رمضان باين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara wannan yana tambaya cewa idan mutum ya kafara azumi ta kama shi ana ya sha azumi da gangan sai bayan ramadan ya fara kafara na azumi sittin, kafin ya kammala sai ya mutu shin dole sai yan uwansa sun karasa masa wannan azumin eh, shi azumi na kafara wa azumi wanda yake ya wajaba akan mutum malamai sun yi sabani dangane da shin kowane azumi ne na wajibi akan mutum sai an biya ko ba kowanne ba ne duk da malamai sun yi ittifaki ko sun yi ijima'i akan cewa azumin da ake biya na wajibi akan mutum shine azumin nazar azumin alwashi na bakanci da mutum ya ɗaukar makanshi tsakanin shi da Allah to wannan azumin Shi ne azumin da babu saɓani akan cewa idan mutum ya mutu za a biya mai wannan azumin kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan kuma manzon Allah ya ba da amsa cewa e za a biya ma wanda yake da wannan azumin na wajibi a kan shi to amma banda wannan sauran azumi na wajibi wanda yake kan mutum wanda ba alwashi ba shin shi ma sai an biya mai ko ko ba sai an biya mai ba shine wanda malamai suka yi sabani akai amma dai wasu da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa za a iya biyan kowane azumi matukar azumi na wajibi ne za a iya biya ma mutum akan wannan sannan kuma baya cikin wanda za a biya ma mutum wanda ya zama mutum ba shi da lafiya a watan ramadan bai samu ya warke ba ya zama a tura shi ya zama wajibi a kan shi cewa za a biya mai idan mutum ba shi da lafiya tsawon watan ramadan bai yi azumi da yawa ba kuma ya mutu a cikin wannan watan ramadan tun baya cikin abin da za a biya mai tunda asali dama azumin bai wajaba a kan shi ba saboda rashin lafiyar da take kan shi da ya riga ya warke ne ya samu damar da zai biya bai biya ba to wannan shine za a ce wajibin ya hau kai. amma dama ba shi da lafiya kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ya ba mara lafiya dama to kuma bai samu ayyamin ukhra din ba da zai biya haka baya cikin abin da za a biya mishi haka idan mutum ana bin shi azumi irin wannan yan uwan shi kenan za su iya biya mai su karasa mai abin da yake kan shi wanda ya mutu bai karasa ba saboda kokarin kubutar da shi daga wannan tuhumar ta wannan azumin da ya fada da ya fada da ya hau kan shi wannan kuma tambayar tana magana akan jinin al'ada ya saba zuwa ya ɗauke cikin kwanaki uku amma wannan karan ya zo ya ɗauke bayan kwana uku sannan kuma bayan an yi eh, tsarki sai take sake ganin wani abu wanda yake kama da ruwan hura yana zuwa bayan tsarki menene hukuncin yin azumi a wannan yanayin? abin da ya shafi al'ada idan ta zo ta ɗauke gaba ɗaya har aka riga aka yi tsarki aka gama to duk wani abu da zai zo wanda ba jini ba abin da ya shafi wani ruwa daban to wannan ba a lissafa shi a matsayin al'ada ba a lissafa shi a matsayin al'ada amma idan kafin a yi tsarki ne kafin a yi tsarki sai wannan abin ya ci gaba da zuwa a ƙarshen ɗaukewar jini to wannan yana cikin al'ada za a lissafa shi a matsayin al'ada da in bai yanke da jini ba yana haɗe da jini to al'ada ne za a ci gaba da lissafawa har sai ya yanke idan kuma bayan an riga an yi tsarki ne jini ya yanke daga baya sai aka ga wani abu yana zuwa to wannan abin ba al'ada ba ne kamar yadda ya zo a hadisin umma atiya radiyallahu anha take cewa kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tsuhuri shay'an ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tace mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba lissafa wannan ruwa-ruwan ƙasa ko ruwa-ruwan da yake kalan kamar ruwan kwai da yake zuwa bayan an riga an yi tsarki Bama lissafa shi a matsayin wani abu da aka ba ma ɗaukar shi a matsayin al'ada da aka ba abin da zai biyo baya na hukunce-hukuncen jinin al'ada matuƙar dai kamar yadda aka fi ne an riga an yi tsarki an gama zai iya zama yana da hukuncin al'ada ne idan yana haɗe da jinin al'ada kafin a yi tsarki wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi sallar tarawihi ko ƙiyamun lai cewa wani wurin yana ganin ana yin adadi daban wani wurin a yi adadi daban abin da ya shafi adadin raka'o'i na sallar ƙiyamun ramazan sawa'un sallar tarawihi ko kuma sallar tahajjud manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a sunnar shi baya wuce raka'o'i guda goma sha uku a cikin sallah irin salloli na nafila sallar dare baya wuce raka'o'i guda goma sha uku amma manzon Allah yana yin wasu adadin wanda bai kai sha uku ba yana yin raka'a sha uku yana yin raka'a sha ɗaya sannan kuma yana yin raka'a tara waɗannan su ne nau'o'in da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na adadin raka'o'i da sigogi daban-daban guda shida wanda kowanne daga si akwai sigogin da yake yin su yana yin raka'a sha uku da sigogi guda biyu ya yi raka'a biyu ya yi sallama ya yi biyu ya yi sallama har ya kai ƙarshe ya yi sallama guda shida kenan ya samu raka'a sha biyu sai ya yi wutiri da raka'a guda ɗaya shi ne raka'a sha uku sannan kuma yana yin raka'a hudu a haɗe sannan kuma ya yi raka'a hudu a haɗe ya yi raka'a hudu ya yi sallama ya sake yin raka'a hudu ya yi sallama sannan sai ya yi raka'a biyar gabaci ɗaya a haɗe ya zama raka'a goma sha uku kenan wannan shine sura ta biyu da yake yi a raka'a sha uku sannan yana yin raka'a sha biyu a eh, raka'a sha ɗaya shi ma da surori daban-daban yana yin biyu biyu biyu ya yi na sha ɗayan ya yi raka'a ɗaya daban sannan kuma yana yin raka'a biyu sannan kuma ya yi raka'a takwas baki ɗaya a haɗe babu zama babu sallama sannan kuma ya yi raka'a ɗaya ta wuturi wannan yana daga cikin surar da yake yi na raka'o'i guda goma sha ɗaya sannan yana yin raka'a tara a raka'a taran yakan yi raka'a biyu a farko sannan kuma ya yi raka'a takwas sannan ya yi raka'a shida a tsakiya sannan kuma ya yi raka'a ɗaya a ƙarshe da da suwayen nan daga cikin surorin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yin sallolin nafila kenan amma dai baya wuce raka'a guda goma sha uku illa dai idan mutum ya wuce raka'a goma sha uku a wurin adadi ba laifi ya yi ba kuma ba kuskure ya yi ba ka yi mutum zai tsaya irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a wurin kimiyya da kuma kaifiya sai ya lazimci kimiyya din da kuma kaifiya ya lazimci adadin da kuma yanayin kada ka ɗauki adadin kawai ka bar yanayin ko kuma ka ɗauki yanayin kawai ka bar adadin in za ka yi sallar irin yadda ya yi sai ka yi adadin da tazaran da tsawon da yanayin yadda yake yi da idan kuma mutum ya yi adadi wanda yake sama da haka ko bai kai haka ba musamman a cikin irin kwanaki al'ayyamun fadila to wannan babu laifi domin ya tabbata magabata sahabbai da sabi'ai sukan yi salloli na nafila masu yawa a cikin irin waɗannan kwanakin sama da wannan adadin kuma ba a ji wani yana yi ma wani inkari akan wannan ba da haka ana iya yin adadi mai yawa a lokacin da yake lokaci mai falala kuma lokaci mai daraja wani yana magana a kan cewa an yi karatu mutum yana karatun ƙur'ani ko ana sallah a karatun ƙur'ani a cikin sallah an zo ayar sujjada amma ba a yi sujjada ba sujudul tilawa wannan ba wajibi ba ce sawawun a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba kamar yadda mai riwaya yake cewa umirna bis sujudi walam yi yu'zam alaina an umarci mu da yin sujjada a waɗannan wuraren amma ba a tilasta mana ba ba a ce dole ne idan aka zo sai an yi sujjada ba ka ba dole ba ne an karanta ayar sujjada an so idan an karanta a yi sujjada amma idan mutum bai karanta ba ba laifi ya yi ba idan bai yi sujjadar ba kai ba laifi ya yi ba na rashin yin sujjadar wanda yana maganar cewa mutumin da bai yi azumi ba ana bin shi azumi a ramazan da ya gabata kuma bai biya ba har wani ramazan din ya zagayo zai ciyar ne ko kuma zai biya azumi idan wani ramazan ya zagayo zai yi azumin da ake ciki na wannan shekarar da ya samu kanshi a ciki yanzu shi ne wajibin da yake kan shi shi ne abin da zai yi shi kuma wancan bashin da ake bin shi yana nan a kan shi yana nan matsayin bashi a kan shi idan ya mutu da shi yana nan ya mutu da bashi domin akwai sakaci a ciki ya zamanto mutum har ya kai wata shekara har wani azumin ya sake zagayowa yana da nauyin wani azumi a kan shi wannan shi ya sa waɗansu daga cikin malamai suka ce zai biya azumin sannan kuma zai ciyar ya zama ciyarwar ukuba ce ta wannan sakacin da ya yi amma dai a shar'ance babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dora ma mutum cewa zai biya kuma ya ciyar ya yi aiki guda biyu illa dai da yawa waɗansu malamai suna cewa zai ciyar wannan ciyar wata zama ukubar wannan sakacin da ya yi da wannan tsawon lokacin da ya ɗauka bai biya ba an so mutum ya biya ɗin da wuri amma idan wani uzuri ya sa mutum bai biya ba har wani azumin ya kusa zuwa to wannan babu laifi ya biya a wannan lokacin a rawaito daga ummul na Aisha radiyallahu anha take cewa yana kasancewa ina da azumi na Ramadan wanda yake kaina amma bana iya samun biya har sai lokacin da sha'aban ya zo ana sai lokacin da watan sha'aban ya zo wanda daga shi sai ramadan sannan ta samu ta biya ta sai eh, dalili shine a shughlu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shagaltuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka wannan yana nuna kenan ba laifi ba ne. idan mutum ya jinkirta din har zuwa kusantowar Ramadan amma dai abinda aka fi so an fi so mutum din lokacin da yake da wani aiki na alkhairi a kan shi ya zama ya gaggauta na gabatar da wannan aikin bai san lokacin da rayuwar shi za ta ƙare ba ba tare da ya biya wannan aikin ba wannan yana magana a kan cewa mutum ne ya shiga halin yi na buƙata bai da halin da yana cikin buƙata bai da yadda zai sai ya kaci bashi kuma bashin akwai riba a ciki shin ya halatta ya karɓi bashin ko bai halatta ba bai faɗi menene halin yin ba ballantana a iya sanin menene abin da ya kamata a kai Matukar dai hali ne wanda yake na da mutum zai iya rasa rayuwar shi a kai wannan daban wanda shi ne abin da Allah ya halatta abin da yake na haramun a kai aka haratta a cin mushe saboda kufitar da rai kada a mutu saboda wannan mushen amma dan ka je ka ci bashi saboda ba ka da wurin zama ka biya kuɗin haya ko ka sai abin hawa ko ka ci bashi saboda ka yi wani abu wanda yake na rayuwa wannan kuma bashin ko kana neman jari da sana'a a baka bashi saboda ka samu jari kuma akwai riba a cikin wannan bashin to wannan yana nan a matsayin haramu asali shine mu ba ma kaddara me ake nufi da larura a shar'anci ba ma kaddara menene abin da yake iya zama larura a shari'a da abin da baya iya zama larura haka kawai mutum yana so wai jarin shi yayi kasa yana so ya ci bashi sai ji wai larura ne sai je ci bashi da riba ko kuma yana nema ya dan samu wani abu ko ya samu sana'a ko jari sai je ci bashi da riba wai a matsayin larura ne da haka duk abin da mutum ya ɗaukar ma kan shi riba babu wani abu wanda ta mai sauƙi a cikin al'amarinta babu bambanci tsakanin naira ɗaya na riba da naira dubu da naira dubu ɗari da miliyan ɗaya inda sunanta riba ko da naira ɗaya ce tana nan a matsayinta na riba wanda kuma ya ci riba ya ci kanshi azabar Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin laifuffuka wanda a shari'a babu wani laifi wanda ya tattara ukuba irin wannan ukuba ribacin riba yana daga ciki yana daga cikin abin da yake lalata rayuwar mutum gaba ɗaya sawa'un arziki ne ko menene riba tana cikin abin da take lalata abin duka Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurdi sadaqat Allah yana kwashe albarkar riba gaba ɗaya yana kuma sa albarka da bunƙasa a cikin abinda mutum yake yi na sadaka kuma Allah ya ce allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas idan kaga mutane suna faduwa suna tashi da farfafiya a filin alkiyama to wayannan masu cin riba ne haka za su tashi ranar alkiyama za su tashi da wannan sifar ta hauka mana kwakwalwarsu ta samu matsala suna faduwa suna tashi a filin alkiyama wanda tun daga tashi daga kabari ka gan shi da wannan sifar ka tabbatar cewa ƙarshen shi ba zai yi kyau ba ita ce laifin da Allah maɗaukacin sarki ya la'anci duk wani wanda yake da alaƙa da shi manzo Allah ya ce Allah ya la'anci mai cin riba wanda yake bayarwa da wanda yake karɓa da wanda yake rubuta shaidar ribar. da waɗanda suka zama shaidu akan riban gaba ɗayansu Allah ya tsine musu ba wanda ya ci kawai ba ko wanda ya bayar ko wanda ya karɓa. kuma al'amarin riba yana da yawa harkokin riba suna da yawa a cikin mutane akwai abubuwa da yawa da ake yi wanda riba ne a mu'amala ta yau da kullum hatta canji da mutum zai bayar ya bayar da kuɗi sannan daga baya a bashi kuɗin wannan riba ne idan za a yi canjin kuɗi da kuɗi manzo Allah cewa illa yajan biyadin hannu da hannu dole amma an aka yi alƙabdu ba a yi yadan biyadin ba to wannan riba ta shigo ciki wannan jinkirin da aka samu na ɗan mintina na ɗan sakon wannan riba ta shiga ciki da aka mu'amala da ake yi na riba yana da yawa a cikin al'amuran mu na yau da kullum shi yasa galibi abubuwan da muke da shi na arziki ko na dukiya baya yin albarka gaba ɗaya baya yin albarka da aka dole sai mutum ya yi taka tsantsan da irin wannan musamman irin wannan zamanin da kullum za a zo ka ga mutum na ta buge-buge ya buga nan can ka gan shi da fom gobe ka gan shi da wani fom an ce za a ba da kaza za a biya kaza shi daidai in zai samu shi kenan ai dan kudi ne dan kadan ne aka ce za a biya an ce dan naira ɗari ne za ka dan ƙara kawai wai shi dai ya dai ba da dai abin ba fa wani abu bane ne a ce mai halal ne ya je karɓa daga ko naira ɗaya ce sal za ka ɗora a kai ka ba da riba wanda ya baka kuma ya ci riba ɗin, duk wata dabara da za a yi da wata hila da za a yi riba dai tana nan sunanta riba da aka in kai haƙura ka bar wannan sai Allah ya baka ta yadda baka zato man raka shay'an lillah awwazahu Allah khairan min duk wanda ya bar abu dan Allah Allah zai canza mai da wanda ya fi wannan abin da ya bari alkhairi da aka kada neman duniya da kuma san kuɗi ya rufe mana ido daga hukuncin Allah da kuma dokokin addinin Allah shine ma'anar la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kawai saboda ka samu idan ka yi rufe shikenan duk ko ta me dai ka dai karba wannan dai yanda mutum ya bi riba tana nan tana bin shi wani ma sai je ya fake to ai wasu malaman ma suna da cewa ba ma ba ma riba a cikin kuɗin ba za a iya karba shi da kanshi a zuciyar shi ya san ƙarya yake ma zuciyar shi bai gamsu da wannan abin ba amma tun da ya zo harkar da zai samu ta zo bari zai dan jingina zuciyar shi ta dan samu sauki da jingina ta da irin wannan fatawar ta banza mara amfani a cikin addini ya jingina ta da shi ya samu dan abin da zai fake ya karɓa din amma shi da kanshi ya san zuciyar shi tana faɗa mai ƙarya ne manzo Allah ya ce al-ismu ma wa karinta an yattali alaihin nan zunubi shine abin da yake ma kaikayi a zuciya kai da kanka kana jin kaikayin abu baka gamsu da abin ɗari da ɗari ba kama saboda dutsen duniya saboda neman sai ka samu abin da yake a banza sai ka je ka bi ka bi son ranka ka je ka karɓi wannan abin ka dawo kuma ya zama rayuwarka ta a akan haram abinda kake so ka samu sana'a ko kai jari da shi ya zama tun asalin jarin ka gina shi akan shubaha mafi karanci ka ce shubaha ne ka gina jarin akan shubaha ka zo ka samu sana'ar ka ta bunƙasa kana siyar da kanka haram kana siyar da iyalinka haram kana tufafi da haram kana tufafantar da iyalinka da haram ya zama rayuwarka ta riga ta ginu akan wannan za ce kullu lahmin labata fil haram fa naru aula fi ko kuma fi suhud duk wani nama da ya tsoro da riba to wannan wuta ta fi cancanta da wannan nama da aka duk wani gina jikinka da za ka yi da wannan abin kana gina shi da abin da ba abin da ya cancanci shi sai azabar Allah da aka mutum ya yi rufa ido ya yi haƙuri da iya abin da Allah ya kaddara mai a rayuwa ya nemi iya abin da yake na halal ɗin shi a rayuwa to wannan shine albarkar rayuwar a duniya kuma shine albarkar rayuwa a lahira kada saboda mutum ya samu wani abu ko ya fita daga wani yanayi da Allah ya kaddara shi a ciki ya je rinka rufe ido yana nemo abin da yake na halal da na haram domin ya ji daɗi a nan duniya kuma bai san abin da zai fuskanta na azaba a ranar alkiyama sai ya mantar da shi duk wannan daɗin da ya ji ba wallahu a'lam muna cikin suratul juma'a eh, darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta biyar za mu tashi a aya ta shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم الظالمين باين الله سبحانه وتعالى ya yabi kanshi da kirari ga kanshi da kiran shi da sunaye daga cikin sunayen Allah waɗanda suke mafiya kyau da kuma bayani akan ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya yi ga wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi musamman asalin al'ummar da aka aiko manzon Allah daga cikin ƙabilar su sune al'ummiyyi da kuma yadda Allah Maɗaukacin sarki yayi bayani cewa akwai sauran al'ummomi gaba ɗaya waɗanda za su riski al'ummiyun dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da su wa na minhum lamma yalhaqu sai Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa wannan falala ce daga wurin shi wanda yake zaɓar wanda ya ga dama ya ba shi wannan falalar sai ya zargi waɗanda suke ahalul kitab dangane da irin sakaci da suka yi suma da irin ni'imar da Allah ya saukar musu ta attaura da irin yadda suka yi watsi da attauran ba su ɗauke ta da muhimmanci ba ta hanyar aiki da ita Allah ya zarge su zargi mai tsanani ta yadda ya sifanta su da wata dabba daga cikin dabbobi cewa suna kamanceceniya da jaki wanda yake ɗauke da kayan littattafai sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da magana da su Yahudawa ɗin Allah ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قل كتي مسو Ya رسول الله يا أيها الذين ya ku waɗanda suke cewa sun tuba zuwa ga Allah ma'ana hadu ma'ana tabo ilallah kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke cewa ana kiransu da suna yahud yahudawa ne saboda suna cewa واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك يا الله من توب زوا غريك شيني هدنا إليك da aka ake kiransu da suna al-yahud ma'ana masu tuba wayanda suka tuba zuwa ga Allah da haka Allah ya ce a kira su da wannan sunan wayanda wanda suke alfahari da shi ya ku waɗanda suka tuba ma'ana ya ku yahudawa in za'amtum annakum awliya ulilla. idan kuna raya cewa ku dinnan ku ne waliyan Allah min dunin nasi banda sauran mutane ana ku ne na Allah sauran mutane ba waliyan Allah ba ne ku ne ‘yan gatan Allah sauran mutane ba ‘yan gata ba ne a wurin Allah to abinda zai tabbatar da haka inda da gaske kuke yi fataman na maut ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqina matakar dai da gaske kuke yi a wannan da'awar ta cewa ku ne waliyan Allah ku ne ‘yan gata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala an kira su da wannan kiran da kuma yi musu wannan umarnin a nemi wannan al'amarin a wurinsu saboda ɗabi'ar da suka kasance da ita yahudawa sun raina larabawa suna ganin bai cancanta a sai an aiko annabi a cikin larabawa ba saboda sun gama shirin cewa annabin da za a aiko na ƙarshe zai zama a cikin yahudawa ne kamar yadda annabawan da suka gabata a baya kafin manzon Allah sun zo ne a cikin yahudawa da haka a dukkan abin da suke tabbatarwa da yaƙininsu cewa za a aiko wannan annabi ne a cikin yahudawa shi yasa duk wani wuri wanda ya tabbata na sifar garin da za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da yahudawa suka je suka tare a waɗannan wuraren wannan shi ya zaunar da yahudawa banun nazir da banun quraiba su ya zaunar da su a garin madina suka tattara a wannan wurin saboda jin da karanta sifofin garin a cikin attaura da suke yi na cewa ga wurin da manzan Allah ga annabin ƙarshe zai zauna a wannan wurin da aka suka tattara a irin waɗannan wuraren shi yasa duk lokacin da mushirikan larabawa suka yi musu wani abu suna alfahari da cewa lokaci ya kusa zuwa akwai annabin ƙarshe da zai zo wanda an yi mana umarni za mu jihadi tare da shi za mu yaƙe ku za mu kakkashe ku mu dawo da ku zuwa ga addinin Allah wannan shine abin da suke mai larabawa alfahari da shi eh, eh, suna musu gori da cewa annabi zai zo kuma annabin lokacin zuwan shi ya kusa zuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya bada labarin su a cikin alqur'ani cewa suna yi manarabawa alfahari da wannan amma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abinda suka sani din ya zo musu sai suka kafirce mishi abinda yasa suka kafirce saboda suna ganin ga inda suke zaton za a aiko sai kuma aka aiko a wani wuri ba nan ba sai aka aiko a cikin waɗanda suka raina suke ganin ba komai bane su har suna cewa zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna ala allahi alkadiba wa hum ya'lamun da ka wayannan ummiyuna din ba mu da wani laifi a kansu komai muka yi musu halal ne ko dukiyarsu muka ci ba komai ko mun kashe su ba komai ba hukunci saboda me saboda suna ganin su a banza suke ba su da wata ƙima ba su da wata daraja shi yasa a wani wurin Allah ya faɗa mana daga cikin abinda su Yahudawan suke alfahari da shi suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suna cewa mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoya Allah mu ne waɗanda Allah yake so a cikin bayi saboda me saboda suna ganin duka annabawan da Allah yake aikowa Allah yana aiko su ne tun daga lokacin annabi Ibrahim alaihi salam Allah yana aiko annabawa ne a cikin zuriyar annabi Yaqub suna zama daga cikin zuriyar Yahudawa da aka suke ganin su ne ɗan gatan Allah su ne masoya Allah shi yasa hatta aljannar ma suka taƙaice ta da cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahudi haka yahudawa suke cewa su ma nasara suna cewa lan yadkhul jannata illa nasara shine au nasara din su ma suna ganin ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba nasare daga sun raina waɗanda ba su ba duk wanda ba su ba suna ganin ba komai bane a wurin Allah aljannar ma ba zai samu ba kuma walittakar ma ba zai taɓa zama waliyi na Allah wanda Allah yake so ba sai Allah ya ce to in za'amtum annakum awliya'u lillah in kuna raya cewa ku din ku ne waliyan Allah fataman al-mauta to ku fatan mutuwa malamai sun yi maganganu guda biyu dangane da ma'anar fataman al-maut shin ana nufin su yi fatan su mutu ko ana nufin su yi addu'ar mutuwa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa ana nufin su yi fatan mutuwa ma'ana tun da dai su ne ‘yan gatan Allah su ne masu samun aljanna su ne masu samun babban rabo a ranar al'iyama me ya rage kuma me suke jira a duniya su yi fatan su mutu ta yadda za su je su samu wannan babban rabon ta yadda za su je su samu aljanna da suke zaton cewa ita ce tasu domin duk wanda ya gina lahira yake da kyakkyawan zaton samun alkhairi ai kuma bai jin tsoron mutuwa Ba ya jin tsoron mutuwa shi yasa duk wanda ya yarda da alƙawarin Allah na shahada da samun aljanna to ba ya jin tsoron mutuwa a filin daga to shine abin da ake faɗa musu su ma nan mana idan dai da gaske lahirar ku ta kyautata lahirar ta ku ce to ku yi fatan ku mutu mara sai ku je ku samu wannan kyakkyawan sakamakon wanda kuke da shi a ranar alkiyama saboda duk wanda ya gina lahira to ya san wannan duniyar kan goce kenan a wurin shi duk ni'imar da yake ciki gara ya tafi ya samu kyakkyawan sakamako kamar yadda abu azin rahimahullahu ta'ala yake wasiya ko yake nasiha ga Sulaiman ibn Abdulmalik. Khalifa Sulaiman ibn abdulmalik ibn Marwan ya zo Madina sa a kira mai Abu Hazim yake ce ma Abu Hazim daga cikin abin da yake tambaye shi yake cewa malana na karahul maut me yake me yasa muke kin mutuwa mu mutane sai sai da annakum ammartum ad-dunya wa qarrabtum al-akhirah yace saboda kun raya duniya kun gina duniya kun kuma lalata lahira daga kowa duk wanda ya lalata lahira yana jin tsoron a fitar da shi daga gida a kai shi kango wanda kuma ya gyara lahira baya jin tsoron a fitar da shi daga kangon duniya a kai shi ni'ima ta jin daɗi ta lahira da aka sai aka ce musu fataman nawul mauta in kuntum sadiqin ku yi fatan mutuwa in dai da gaske kuke yi cewa lahira ta kuce waɗansu malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba fataman nawul maut ana nufin a yi addu'a wancan ƙaurin na farko shine ƙaunin da Al'imam Abu Ja'far ibn Jarir da sauran malaman tafsiri suka rinjayar al-Hafiz ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce, ayar tana nufin fataman na maut ma'ana ayi bahala. da ku da manzan Allah in kun ce ku ne akan daidai akan gaskiya Manzan Allah ne akan ɓata? to a zo yi addu'a ayi mubahala a roƙi Allah ya Allah duk wanda yake akan ɓata a cikin mu Allah ya kashe shi shine ma'anar fatamannawul mauta in kuntum sadiqin a zo a yi mubahala a haɗu da su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yi addu'a duk wanda ce kan fata Allah ya kashe shi ibnu kathir yace wannan shine abin da ayar take nufi daidai da mubahalar da aka yi da da kiristoci su ma nasara da Allah ya ce man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنزع لعنة الله على الكاذبين لوقة نصارى النجران suka zo suka tattauna da manzan Allah manzan Allah ya ba su hujjoji gamsassu ya ƙure su suka tabbatar da cewa manzan Allah annabi ne na Allah amma suka yin imani Allah ce in suka iya da suka ci gaba da jayayya da kai ka ce musu ga mafita kawai shine ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum ku zo mu kira 'ya'yanmu da ƴaƴanku da matanmu da matanku duka mu tattaru da zuriyar mu gaba ɗaya sannan sai a yi addu'a a yi mubahala a ce ya Allah wanda suke akan ƙarya a cikin mu da ku ya Allah ka la'ance shi Allah ka tsine mai albarka Allah ya ce ma manzo Allah ka ce musu a zo a yi mubahala da aka faɗa musu aka karanta musu wannan ayar sai masu hankali daga cikinsu suka yadda a yi mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka ibnu kathir ya ce to wannan ayar ita ma daidai take da wannan ta yahudawa su ma mubahala ake nufi a zo a zauna da su a ce wanda yake kan ƙarya tsakanin mu da ku to Allah ya kashe shi Allah ya sa ya mutu shine abin da ake nufi a nan kamar yadda ya zo a waccan ayar a suratul baqara da Allah Maɗaukacin sarki yake cewa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin Allah ya ce ka faɗa musu in dai da gaske kuke yi lahira ta kuce tsantsaban da sauran mutane ku kaɗai ne Allah ya tattara muku lahira to ku yi fatan mutuwa mana ku yi addu'a wanda yake kan daidai mu da ku Allah ya kashe shi in dai da gaske kuke yi a can Allah madaukakin sarki yace walay yatamannawnahu abadan walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba yadda a yi wannan mubahalar ba ko kuma a wancan ma'anar ta farko ba za su taba yadda su yi su fatan mutuwa ba ba sa yadda da fatan mutuwa ko da wasa ba yahude bai yadda a yi maganar mutuwa kowace iri ce saboda yadda suke tsananin san rayuwa shi yasa Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahadihim law yu'ammaru alf sana zaka same su sun fi kowa kwadayin rayuwa ba sa son mutuwa dayan su yana fatan ina ma a raya shi shekara dubu a duniya haka yake su Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi an yu'amma ko da an raya shi shekara dubun, wannan ba zai kautar da shi daga azabar Allah ba ko yayi shekara dubun, azabar Allah dai tana nan tana jiran shi tsawon rai bai sa azaba ta canza da haka anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da cewa a kira su su zo a yi mubahala a bisa ga wannan ma'anar ko kuma aka kira su da cewa su rinka fatan su mutu in dai da gaske suke yi kenan anan sai zama Allah ya umarci manzan Allah da yi mubahala da kiristoci ya kuma umarci shi da yi mubahala ga yahudawa haka kuma Allah ya umarci manzan Allah da yi mubahala da mushrikai na larabawa inda Allah ya ce ka ce musu kulman kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda ka ce musu duk wanda yake kan bata tsakanin mu da ku to muna roƙon Allah ya tsawaita rayuwar shi ya mai istidradi na tsawon rai kuma Allah ya halakar da shi daga kowane ɓangare na al'umma an nemi mubahala da su da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake tabbatar da cewa manzan Allah yana da tabbaci da yaƙini da cewa shine akan gaskiya shine akan daidai kuma su ne akan fata ta yadda dukkansu ba wanda ya iya yadda ya yi mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yahuda wanda kiristocin gaba ɗaya ba wanda ya yadda ya zo ya yi wannan mubahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna sun yadda cewa da gaske yake yi sun yadda cewa akan gaskiya yake yi domin da ba su yadda kan gaskiya yake ba da ko da wasa sun zo an ce a gwada din a yi mubahalar a gani shi yasa hadisi yazo a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sahih na al-Imam al-Bukhari daga Abdullah ibn Abbas yake cewa wata rana Abu Jahal yana cewa in dai naga Muhammad a Ka'aba zan zo in same shi in taka wuyan shi in na same shi yana sujjada a Ka'aba zan zo in taka wuyan shi sai aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya faɗa sai manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce laufa ala la'akazatul mala’ikatu a yanan walau ja allazi na yi ba hiluna rasulallahi sallallahu Alaihi wala ya ji duna malan wala ahlan walau annal yahuda kamar nau'in maut lamatu azmarina ba za Allah ya ce da ya yi abin da ya faɗaɗin Ya ce wallahi da mala'iku sun damke shi ido da ido a ganin akan ganin idan mutane mala'iku za su sauko su kama shi shi ne faliyadda unadiya sanadin uzzabaniya Allah ce kira 'yan gurup ɗin shi 'yan kulob ɗin nashi mu kuma za mu kira zabaniyawa daga cikin mala'iku su zo su kama shi sai manzan Allah ya ce da waɗannan nasara na jiran ɗin da sun yi mubahala da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce da sun koma gida ba za su samu komai na dukiyarsu ba ba kuma za su sami iyalansu ko ɗaya ba da Allah ya halakar da su duka da iyalansu da dukiyarsu ba abin da za su samu sai ce da yahudawa kuma sun yi burin mutuwan da aka ce fatamannawul maut da sun yi ɗin. lamatu ajma'ina da dukansu sai sun mutu ba wani ba yahudi da zai rage a bayan ƙasa da aka dukansu ba wanda ya mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan har abada ba su taba yin fatan mutuwa ba ba su taba yadda su amsa wannan kiran da manzon Allah yake kiran su zuwa gare shi ba me yasa ba za su yi ba bima qaddamat aydihim saboda abubuwan da suka san sun aikata duk wanda bai da gaskiya bai fatan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala in kaga mutum baya damuwa da komawa zuwa ga Allah to ya shirya ne man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda yake son haduwa da Allah Allah ma na son haduwa da shi duk wanda kuma bai san haɗuwa da Allah to Allah ma baya san haɗuwa da shi da haka saboda sun san abin da suka aikata shine bima qaddamat aidihim wannan zai sa ba za su taɓa yin fatan su mutu su haɗu da Allah da wannan abin da suka aikata ba sai Allah ya ce wallahu alimun bil zalimin lalle Allah masani ne Allah yana sane da waɗanda suke azzalimai da suka ibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka iya yin imani da shi da haka wannan shine babban zalunci wanda babu wani zalunci irin wannan kafirce ma Allah da kuma kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah masani ne ga waɗanda suke azzalimai a cikin bayi قل إن الموت الذي تفرون منه فإن أنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سي الله madaukakin sarki ya ce musu kul ka ce musu mana manzon Allah ya faɗa masu waɗannan yahudawan waɗanda suke kyamar mutuwa ko kuma suke gudun mutuwa ba sa so su yi fatan su mutu ko da da wasa Allah ce ka ce musu innal mautan ladhi tafirruna minhu lallai mutuwar da kuke gudanma ba kwa so ta same ku fa innahu mulaqikum to lallai za ta riske ku a duk inda kuke ba ce za ku same ta ba sai aka ce fa innahu mulaqikum to mutuwar za ta riske ku idan mutuwar sai take riskar mutum ba mutum da yake riskar mutuwar ba da aka nan duk inda mutum ya shiga mutuwar za ta same shi a inda yake shine fa innahu mulaqikum kamar yadda Allah ya ce aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta riske ku da aka ji yadda ka kai ga gudu gwargwadon gudun da kake mutuwa gwargwadon yadda kake kusantar mutuwa kana gudunta ne kana sake kusantarta kamar yadda ya zo a cikin almu'jam na al'imamu tsabarani duk da hadisin bai inganta ba yake cewa wanda yake gudar ma mutuwa kamar daidai da jila ne wanda jilan ƙasa take bin shi bashi ƙasa na bin dila bashi sai ƙasa ta tambaye shi ta ce jila ina bashi nan sai ya fita da gudu yana ta gudu yana ta gudu sai da ya gaji ya je shige ramin shi ya ɓoye ya kwanta yana kwanciya sai ta ce ina kuɗi na sai sake fitewa a guje yana ta gudu har ya gaji da gudu har jijiyar wuyan shi ta tsinke saboda wahala saboda gudu ya mutu saboda wannan gudun ta haka mutuwa take kana gudu ne inda kake gudu nan ne inda za ka riske ta ɗin shi ne aina ma ta kuno yudirik kumul mau duk inda kuke mutuwa za ta riske ku shi yasa idan ajalin mutum ya zo shi yake kai kanshi inda mutuwar take duk yanda ya kai ga kariya duk yanda ya kai ga taka tsantsan in ajali ya zo shi zai kai kanshi inda ajalin shi yake babu makawa kuma sai ta riske shi a inda yake da Allah ya ce ka faɗa musu innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke gudarma tabbas mutuwar za ta riske ku domin mutuwa Allah ya riga ya kaddara ta kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai zai ɗanɗani mutuwa babu wani daga cikin halittu wanda zai kubuce ma mutuwa gaba ɗaya daga kowa sai ya mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun daga ba wanda zai iya kubuce ma wannan abin da Allah madaukakin sarki ya tsara ya kaddara tunda aka halicci duniya har zuwa tashin alkiyama har yau ba a iya ma tunanin samar da maganin mutuwa a cikin halittu ba ko tunanin ma ba a fara ba ga wani abu da za a yi ai maganin da zai hana mutum ya mutu babu shi da mutuwar nan da Allah ya kaddara ta dole kowa ya miƙa wuya da kaddara Allah dole kowa ya miƙa wuya ya yadda Allah shi kaɗai shi ne Allah domin shi ne ya tsara za a mutum kuma har yau ba iya samun wanda ya zo ya canza wannan tsarin na Allah ba shi yasa ita kanta mutuwar rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala rahama ce ga bawa mai da mutum ya rayu rayuwar da ba mutuwa to ba zai yiwu ma rayuwar ma ba za ta yiwu ba da yanzu kuna nan kuna wahala wahalar da ba iyaka kana nan kakan kakanka yana nan kullum kai ne eh, yi mai tsarki kai ne fito da shi da gasa shi a rana kai ne shanya shi a rana kai ne yi mai wanka wahala ma kawai ta ishi mutane amma Allah sai ya kaddara rahamar shi ta sa ya kaddara mutuwa a cikin halittu sannan kuma Allah ya ɓoye lokacin mutuwa ya tabbatar da za a yi kuma ya tabbatar da za ta riske halittu amma yaushe ba wanda ya sani sai Allah babu wanda ya san ajalin shi inda mutane suna sanin ajalinsu da rayuwar ma ba za ta yiwu ba kwata-kwata tsarin rayuwa ba zai yiwu ba idan mutane sun san ajalin rayuwarsu saboda wani arzikin shi ma arzikin kama da Allah ya kaddara za ka samu ta hannun shi za ka samu aiki kake yi kai kai birkila ne ko ma'aikaci ne kai kake gina mai gidan da zai zauna kana ta aiki yana biyanka kana samun abin da za ka gudanar da rayuwarka ashe kuma ba zai shiga gidan baran da zai shiga ranar zai mutu inda ya sani zai gina gidan ba zai gina ba komai tsayawa zai yi komai na rayuwa tsayawa zai yi ya sai yanzu saura wata uku ya mutu da sai ya rufe komai ya tsayar da komai na rayuwa in a ƙwadago yake yi ƙwadagon ya daina komai ya daina rayuwar duka tsayawa za ta yi ba abin da zai tafi amma Allah sai mana rahama ya mana ni'ima sai ya ɓoye lokacin sai kowa ya ta rayuwa yana gudanar da al'amura yau da kullum yadda ya saba bai sani ba ma ashe gobe zai mutu yana gina gidan da ba zai shiga ba yana siyan abin hawan da shi ne azalin shi yana aikin da ba zai amfana da wannan aikin ba wasu ne za su amfana da haka sai duniyar ta rayu sai duniyar ta ginu sai rayuwar mutane ta zama daidai da haka babban al'amari shi ne kada mutuwar ta fita daga cikin zuciyar mutum yana tuna cewa za ta iya zuwa a koyaushe ta yadda kullum zai rinka tattalin da zai riski Allah da abin da zai samu na rahamar Allah kada ya shagalci ya manta da ita ya tabbatar da za ta zo amma yaushe ne Allah ne ya san yaushe ne lokacin da za ta zo da haka ai kul innal ta fi rona minhu fa innahu ku mutuwar da kuke guduwa kuke gudan ma ba ku ta same ku to lallai za ta riske ku thumma na ila alimil ghaibi wa shahada sannan a mayar da ku zuwa ga wanda yake shine masanin abin da yake a ɓoye kuma masanin abin da yake a bayyane shine Allah ya san duk abin da ka aikata a bayyane da boye a rayuwarka bayan mutuwa ita ce hanya kaɗai da ake komawa wurin Allah ta ita hanyar da ake iya shiga aljanna kaɗai ita ce mutuwa da aka ce nan idan ka tabbatar da kai ɗan aljanna ne to ba ka jin tsoron mutuwa ta same ka a wannan hanyar da aka mutuwa Allah za a koma zuwa ga Allah wanda shine masanin abin da yake bayyane da kuma abin da yake koye shine alimul alimul ghaibi wa shahada za a mayar da ku zuwa ga wanda yake masanin abin da yake a koye kuma masanin abin da yake a bayyane sannan bayan an mayar da ku din an tsayar da ku a gaban shi fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya ba ku labarin duk abin da kuka kasance kuna aikatawa a nan duniya za mu ga ayoyin waɗannan surorin da yawa da muka karanta suna ta maimaita mana abu ɗaya cewa wallahu khabirun bima ta'malun Allah yana sane da abin da kuke aikatawa zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa babban abin da darasin da ake so mutum ya ɗauka a ciki shine muraqabar Allah ka sani duk abin da kake aikatawa din nan Allah yana sane da shi kuma akwai ranar da Allah zai yi maka bayani kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai ne kai kaza a gaban Allah ba ka da kuma yanda za ka yi shine fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun idan ma kai din da kanka bayan abin da aka faɗa ma da abin da aka rubuta maka kai da kanka za a sa ka yi ma itirafi da abin da ka aikata al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun Allah ce ranar da za mu toshe bakunansu a kulla bakin bakin ba zai yi magana ba wa tukallimuna aidihim hannayensu ne za su yi mana magana in ji Allah Wata shahadu arjuluhum kafafuwansu su ba da shaida hannu ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza Ƙafa ta ba da shaida ta ce da ni aka je da ni aka yi kaza da ni aka taka aka yi aikata kaza Shi ne wa shahadu arjuluhum Allah ya ce a wannan ranar haka za mu yi musu kai da kanka sai hankalinka ya tashi kana jin mummunar shaida daga gaɓoɓin jikinka shi yasa Allah ya ce za su rinka tambayar gaɓoɓinsu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina me yasa kuke mana wannan mummunar shaida sai su bada amsa cewa an anqaqana Allahu alladhi anqaqa kull shay Allah da yake sa komai yayi magana mu ma shi yasa mu muka yi magana yanda Allah shi yake sa baki ya yi magana yau kuma shi ya sa mu ya ce mu yi magana bayan da muka iya dole mu faɗi abin da muka sani da abin da aka yi abin da ka sa hannu ka ɗauka da wanda ka shafa da wanda ka ɗiba da wanda ka rubuta da wanda ka tura da wanda ka yi posting da wanda ka yi like duka za su ba da shaida a gaban Allah ranar alkiyama da aka sai ka yi mamakin abin da za ka gani su kuma su faɗa ma wa ya sa su ba su suka sa kansu ba domin da su za a yi azabar su ma suna cikin wanda za su ɗanɗani azabar amma haka Allah ya sa su kuma haka kai kai kai ka aikata da aka za ka zama Allah yana sane da abin da yake a ɓoye da abin da yake a bayyane sannan fayuna yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai ba ku labarin abinda kuke aikatawa idan alkhairi ne zaka ga sakamako na alkhairi idan kuma sharri ne zaka ga mummunan sakamako wanda ya dace da abinda kake aikatawa ka mu dage mu rinka aikata abinda mu ji daɗin lokacin da ake faɗa mana shi za mu yi farin ciki lokacin da muka gan shi za mu yi farin ciki mu nisanci duk wani abu da in an tsayar da mu a gaban Allah ana faɗa mana shi ba za mu ji daɗin jin wannan abin ko mu ji daɗin ganin wannan abun ba a ranar alkiyama muna fata Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kiyaye mu ya sa lokacin da mutuwa za ta riske mu ta riske mu da cikakken imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in